kyawuna ta kashi na hamsin da tara a hankali ta ji muryar shi a kanta hada idanu ta yi da shi ya canza kayan da ya sa ɗazu zuwa wani tirikwata da ya tsaya mai a gwiwa kofi ya saka wata milik color short short life bai sa goturan ba tana ganin tun daga cikin shi da ke nan cike da six packs zuwa kan kirjin shi da gashi kenan a kwance lublub kamar ma wanka ya ƙara yi saboda gashin kan shi ne saboda gashin kan shi bai tsane shi ba rawa bakinta ya fara saboda yanda ya zuba mata ido a hankali ce ko ba ni na ji kina cewa ba mugu ba i thought i hate my name girgiza mai kai ta a hankali bakinta na rawa ta ce mm zama yayi a bakin gadon yana kallon fuskar ta zuwa lips ɗinta ta ke rawa a hankali ya kai yatsan shi ya ɗaura akan lips ɗinta yana mata wani kalan kallo kamar he is about to wrap up her clothes cikin wata kalan naked boys ya ce better because da ni kika cewa mugu ko I will have fucking you again for the second time and I will make sure ya fi na jiya miki daɗi. Limshe idanunta ta yi da sauri dan murmushi ya ce mu je mu kwanta ko ba ma ta san lokacin da ta gida mai kai ba. Kulozan ɗinta ya shiga ya fito da wani ɗan iskari baccin da bai ma bai da bai da ma bambanci da babu sannan ya zo gadon dagota ya hankali yana kallon fuskar ta yadda ta kasa buɗe idanunta a lokacin hankali ya kai hannun shi bayan zip ɗin rigar ta ya ja ƙasa sannan ya sa hannun shi ya cire mata rigar yana bin ta da kallo kamar bai taɓa ganin ta ba mami ta sa mata wani red redless bra da yama white bombs ɗinta bala'in kyau duk da idanunta a kulle but wani iri ta ji jin ya cire mata rigar a hankali ta kai hannunta duka biyun za ta ƙare ƙirjinta ta jiya. bige hannayen da sauri ta ajiye jefar da rigar da ya ɗauko ya yi sannan a hankali ya wani jawo ta yi sata a jikin shi cibilankentan da bra din ke kai na shafa chest din shi da ke kan da ke a bude. ga shi kwance lublub hannu ya sa ya ja zip din skirt din sannan a hankali ya ja skirt din kasa. yana kallon mazaunanta oh my god i, I am honey again ya faɗi a ran shi mai skirt ɗin yayi Ya yar sannan a hankali ya kwantar da ita kan gadon kafafunta ya bude ya kalli wajen ya lafa from ma amma har yanzu is a bit reddish gashi gashi ya kumbura wani kalan haɗe ya wuye sannan ya saki kafafun nata ya sa hannu ya ɗauke ta a haka ya kashe wutar ɗakin ya fita da ita kasa daurewa ta ta wani irin ƙanƙame shi ta saki kuka a hankali fuskar tana kan kirji ta ce ya asad ina zaka kai ni a ce zan kai ki na ci ki kamar yadda na cinye ki jiya kika dinga kuka kina ihu kina kiran grandma da duka 'yan gidanku ki su zo su kwace ki a hannuna girgiza mai kanta tai tana ƙara narkewa sosai cikin kuka ya asad don allah ka yi haƙuri kar kai mini komai kaji a hankali yana tafiya da ita ya ce ban ji ba roshewa da kuka tai sosai yana jin hawayenta na bin ƙirjin shi bai ce mata komi ba ya buɗe ɗakin shi da ya yi duhu sosai sai wani tibi da bata san daga ina yake ba don jiya bata gan shi ba da yake da ke aiki a ɗakin shigo da ita sannan ya maida kofar ya rufe ya saki kafin a hankali ya saita kan gadon ya zaunar da ita tana goge awayenta da bayan hannu sannan shi kuma a hankali yana kallonta ya wani ja trikota ɗin shi kaɗai ya sa dama bai sa kusa ba kasa kumurcin halittar shi ya wani tashi ya miƙe rigan jikin shi kaɗai ya bari da botron da ke nan a buɗe sannan a hankali ya juya zuwa gaban tv remote ya ɗauka sannan a hankali ya dawo gadon inda take a zaune ta gefen ta ya biya hau gadon da ya cika da uban filon sannan ya zauna comfortable ya yi support da filon yana wani buɗe kafar shi enough murya can ƙasa ya ce come here a hankali ta dan juyo da kanta ta kalle shi ganin ya miƙo mata hannu kamar zuciyanta zai tsinke saboda tsoro a hankali ya sa hannunta cikin nashi wani irin ɗauko ta cak ya kawo ta ya sa a tsakiyar kafafun shi da ya buɗe ya kwantar da kanta kan kan kirjin shi ita ma tana facing tv ya ce stop crying let's watch a movie together a hankali ta gida mai kai sannan ya ɗauki remote ya danna hannun shi da nata ya haɗa ya kama sannan murya can ƙasa ya ce mata this movie is a black man dash movie i got it i think uh, i think uh, las, las vegas i have never watching it is now watch and learn you are married now we have to be answering my call and satisfy me on bed okay ya yi magana yana ɗaura kan shi saman goshinta Yana mashi kai ta yi a hankali daidai an fara mubi ɗin ga wani ya zo yana ta danna dobel amma mai gidan bata ji ba saboda tana tare da wani da wani irin sauri du'a ta rufe idanunta a hankali ya ce open your eyes and watch bude idanunta ta a hankali tana kallon wani kalan yarda ta ji saboda yadda ta ga wani namijin yana wani jan cibulanken budurwar nasa yasa ta sake kankami hannun asad murmushi ya danyi a hankali ya ce do you like that i can do it for you ya magana yana ɗauka hannun shi da spray a hankali ya daura kan wuyanta ya fara tafiya da shi zuwa setin ciblankentan tana dan motsi sai kuma ta rintse idanunta tsayawa ya ce open your eyes eyes on tv gyaɗa mai kai ta yi ta sake buɗewa tana kallon yadda yake shan ciblanken ɗin kamar maye yana matse ɗayan this is something da bata taba gani ba a hankali ya sliding sliding ya tsanshi guda biyu cikin rigar ciblanken nata ya ɗaura akan kan ciblanken da ya ji har ya tashi ya fara lailayawa wani kalan gaspin breeze ta tana kallon mubi na asad na wani kalan lailaya mata kan blanket nata kamar she is really understand the fact that daɗi take ji sosai ƙara ƙanƙame hannun asad ɗin da ke tare da nata ta yi ɗayan hannun that is free ta ɗauko a hankali ta ɗaura a kan nashi da ke kan ƙirjin nata tana so ta kama ta hana shi murya can ƙasa ya ce don't you dare stop me Yaɗa mai kai ta yi a hankali tana ƙanƙame hannun shi tana sauke ajiyar zuciya tana kallon tibin yadda yarinya ke mun tana gurnani sabida yadda guy ɗin ke tumurmushe mata cibilanke a hankali Asad ya ce make noise scream for me baby wani irin unexplainable wild feeling take ji a jikinta a hankali ya karbe hannun shi ya kai kan ɗayan cibulankinta sannan gently wannan karan ya tura duka hannayen shi cikin rigarta ya wani kamo manyan cikulanken da duka annayen shi ya matse da karfi da yasa ta ce murya can ƙasa ya ce just like that baby make noise say anything da daɗi ya yi magana yana cafke kan kan ɗin na ta yi wani murza ba ta san lokacin da ta gida mai kai ba ta ce mm, sosai sosai muryanta ya shaƙi a hankali ta ce mm amman da zafi suna ta mini ciwo tun jiya murya can ƙasa yana shafa yana shafa murza kan ciblanken ya ce it's because yesterday was the first time da namiji ya taba sha miki su da kyau ya yi magana yana ciro hannun shi daga cikin rigar ya kai hannayensa kan shoulder ta sannan a hankali shiga murza hannun ita rigar blanket tana filin a hannun shi a kan fatarta kamar yana shafa mata wani irin kankarar daɗi wani irin ajiyar zuciya ta sauke bakin shi ya kai sai tunkunnanta ya ce my hands are magic on your skin right baby gyaɗa mai kai tai ba tare da ta ma sani ba ya ya kama hannun damanta ya cire hannun rigar ɗin kafin ya cire na left din yana kallon tv shi ma sannan a hankali ya cire na left din kafin a hankali ya kai bakin shi sai ta. hannun shi na kan wuyanta yana walking nasu gently toward the cibalanken sannan ya wani murza rigar rigar ya cirar da kamar yadda ake murza fulawa a faranti ya saukar da lastin kasan cibilanken sannan a hankali ya daura idanun shi kan cibilanken da suka wani miƙe tsaye barin masu kan cibilanken saboda haske tv da ya sa yake ganin su da kyau cikin wani kalan murya ce you have the prettiest cibilanke in this world this you know that ya magana yana yana cycling yatsun shi a bus area ɗinsu wani irin zillewa ta ji za ta iya da yasa ta wani ja kafan ta kan nashi murya can ƙasa ta ce yes i know ba karamin daɗin reply ɗinta ya ji ba bai san lokacin da ya manna mata light bata ba a kumatinta ba sannan a hankali ya karkata kanta zuwa left side ɗin shi ya jawo ta sama sosai ta yanda still she can be watching the movie ɗin sannan a hankali yana kallon kirjinta da ya kawo direct to his face ya ce I want to get some milk out if this if this it is in sha. Murya can ƙasa ta ce mm, a hankali yana kallon cubulankiya ɗin ya ciro ton ɗin shi ya wani strunkling kan kan cubulankiyan wani gartaji kamar an sa mata wayan wuta a jikinta da sauri cikin wuta kalan murya ta ce wa yau ya asad a hankali sa duka labban shi ya wani zuko cibilanken nata ya ja sama kamar zai kasa da yasa ta wani bankaroci ce ta ce ya asad sana a hankali ya saki kan cibilanken bakin din shi da din da baki da labbansa ɗin shi da shi kan cibilanken suka haɗu suka bada wani combination na sound ɗin puts sai kuma rolly ya dumbuzo ya dumbuzo cibilanken ɗin duka bin ya yi fikin wannan ya yi fikin wancan kafin a hankali ya shiga filin blinking da left one wani irin ihu ta yi jikinta na bari ta shiga birgima da kafafunta za ta kwaci kanta amma ta kasa wayo Allah ya asad zaka cire man kan blanket don Allah ka daina wayo mamina yanda asad ke sha cizon mata ci blanket za ka ɗauka that is the only thing he, she come to the s yayi ga halittar tasi da ke ta cizon mata baya ya kai kusan wani awa yana abu daya ita akan akan kanta ce mata aka ce mata blankenta ya fito da ruwa ma ba za ta karyata ba don ta ji wani zogi-zogi da mugun daɗi ba ta san cewa she just had a kan kan ba ma sai ubanni shi da mazura yake yi ya daɗe a haka sannan ya ɗago a hankali da idanun shi da suka ja suka kankance tsabagen bala'i yana kallanta kamar yadda take kallon shi ƙirjinta na rezin tsabagen tsoro hannun shi miƙa ya ɗauki remote ɗin da ya ajiye kan side drawer din ya kashe tibin ɗakin ya yi duhu ya wani jawo jikin shi rawa sosai jikinta ya fara kuka ta fashe mai da shi sosai ta ce ya asad ni za ka yi mani don allah ka ƙara haƙuri ka karkai mini komai ba ta ƙarasa magana ba saboda sumbata ɗinta da ya ta ji ya so mai sannan ya haɗe cinyata a hankali ya tura halittarsa jikinta ya fara tura kansa yana nishi da karfi yana squeezing cubalankentan kamar zai cire wallahi ba dan dan ya ga ciwon ta da kan shi da babu abinda zai hana shi shigar shigarta kamar jiya yayi kuma bot ya kasa he need real penetration before yayi ganin zai jima kan shi ciwo yasa ya daina cikin shi na wani irin ciwo da yasa ya wani kanannaɗe a jikinta ya cire bakin shi daga nata ya kama cifilantenta yana sha da ƙarfi sannan ya kama hannunta ya kai kan halittar tashi that was just bringing out precum kankame hannun ya yi kai a kai yana nishi ita ma tana nata nishin a tsorace don gani take kamar zai mata abin jiya shiru sai ma ƙara kankame ta yake sa wani bacci mai bala'in daɗi ya kwashe ta sai da ya ci ta bacci sannan ya tashi a hankali ya sauka daga kan gadon ya shiga closet din shi magani ya sha sannan ya kifa kan shi akan miro din kamar zai mutu haka yake ji sai da ya ji ya dan lafa sannan ya tashi dawo ɗakin hankali ya kwanta gefenta sannan sannan ya sa ta a jikin shi ya kankame a haka bacci ya sace shi wuraren karfe hudu na asuba ya farka ko a gida ma kafin ya aure ko da yaushe da asuba yakan ji wani kalan sha'awa da he will just be feeling ina ma yana da mata tare da shi a hankali kai hannun shi ya kunna bedside lamp din yana kallon yadda ya makale da ya makale da ita tana bacci peacefully looking damned innocent a hannun shi idanunta sun sabi sun sabi sosai ba kamar jiya ba kana ganin yadda take baccin ka san yi mata bala'in daɗi and she is at easy bob at easy babu wasu babu wasu ciwo jikinta hannun shi ya kai kan lips ɗinta da suka tattare suka bushe ya ja hakan yasa ta yi motsi da fuska tana turo baki dan murmushi yayi bai taba sana haka aure yake ba waking up next to this girl is really making him happy he don't even know why bakin shi ya kai yayi fikin bakin bakin da ta turo mai cikin bacci a hankali ya ce wake up baby ina bukatan ki kar ki sa na makara ne latin sallah a masallaci Jin muryar ya Asad ya sa a hankali ta buɗe idanunta da ke cike da bacci wani irin ƙara motsa ta yi yana shafa mata halittar tashi da that is. Ta yi mata tsaye a akan mararta. Ya kai hancinsa yana gogoga kan nata yana kallonta ya ce I want you du'a ina irin wanda muka jiya. Ji ta yi duk wani mafarki da maganin baccin da ke idanunta ya tafi. A yanzu she can never forget this word. Asad ya nuna mata menene shi ɗin. Ya kusan kashe ta da shi wani irin yunkurin komawa baya ta cikin muryar ta da ke nuna alamun yanzu ta tashi daga bacci ta ce wallahi ba zan yi ba ya asad da zafi wallahi ka kara yi mini wannan abin zan iya mutuwa to ma sauraro duka ina ga a nan ya kamata in dakata amma kafin in yi ban kwana ina mai to ni dai wannan episode kusan guda hudu ne kenan daki daki daki daki to gaskiya sai a hankali ina dai ta bakin kokari na ina zamewa ina zillewa ina nokewa saboda a gaskiya ban ma faɗe shi yanda yake ba a yanda yake a rubuce na haka idan kun tashi sauraro sai ku kiyaye masu ƙananan 'ya'ya sai su sa earpiece idan kuma ya kai a cikin watan azumi sai a kiyaye a bari sai an yi sha ruwa sana sai a saurara ni mama hanifa nake cewa ko ni lafiya